Rahmanir Rahim. Auren fari, babi na hudu. Na bakin mami, lalle kuruciya ce. Nishi shi take yi sama sama ciwo ya addabe ta zuwa can ta ji motsin uban ya shigo. Ta fada da sauri babu sannan da dawowa yau wala babatu. Baki yi barci ba, baba na ce nan za abin ina ina zazzabi. sha, ya faɗa ai ga ma wasu nan aljihu na ya fito tare da ballobi ya miƙa mata. Har ta juya ce ya aikin an fara baku albashi. A amma na san ba mu wuce satin nan. yau wato ni zaki wa a sa miki kasuwa ana juyawa gabanta ya faɗi ga ta ce za ta yi jari da su kamar ya karance ta sai ya ce ko da yake albashin farko na dangi ne sai ki da abu tsara wa kowa musa albarka ta ji sanyi a ranta ta ce to baba nawa ne suka yanke miki cikin zafin ciwon kai ta ce wallahi ba su ce da ni komai ba to ba damuwa ya yi. ciki ta nufa randa ta sha maganin sannan ta nufa kwanciya a salatin farko ta farka ta yi shara da wanke-wanke bakwai da rabi ta bar gidan cikin hanzari ga hadari garin ta ruga gidan alhaji yakuba ta karɓo da hajiya cikin kuɗin da ta ba ta hajiya tana tsaye da ɗan mashin ana gociya da ruwa ya ce ba zai ɗauka ba da ƙyar ta samu a daidaita lokacin har ta yi shirkaf gudu gudu ta isa gidan a bakin kofa ta matsa kayan kada ta shiga suna daga duk yana kallon ta daga saman bene yi murmushi ya ce inda kwaɗayi da wahala yarinya kafin ta shiga ciki har ya sauko falon mami a dama idan ka bi ne eh murmushi ido na bi mami yana maganar yana zama ita kuma ta tura kofar tana ganin mami ta washe baki kamar kullum ta karaso kusa da ita ta na ina kwana ma ta haɗa labbanta mamar taki fita wajenta tuno jiya ta kalle shi da sauri ya hada rai tare da banka mata harara sai sauran kallon mami na manto miki lalle amma gobe zan kawo ta bashi baki haba Allah sauran ki salatin mai sakari zan miki ta kai mata bugun wasa a mai gishiri duk suka bushe da dariya Shi ne jiya daga in shiga sallah kika salale ko kuma uwa na hana ki tafiya baki yi min bankwana ba ta sa ta kallon madaki idanuwan sana kanta yana mamakin duk abin da ya faru jiya bai hana ta yi raha da mami ba wannan yarinya da tsinannen kwaɗayi take ashe ta iya laflaf idan tana son abu haka ta yi murmushi wannan lazumin naki da bai karewa nake zulumi ta yi bubbari na gyaro ciki ya bi ta da kallo da ta zo za ta fito sai ta ganshi zaune bai tashi ba sai ta koma ta na mami ta zagaya baya ta dan ji motsi ya kara yawa ta leka sai ta ga ma'aikatan gidan ne yake ba kuɗi tana dai tsaye tana wasu sai har sai da ta ga ya ba na ƙarshe sannan ta fito sumi sumi ta isa gaban shi ya fara daka mata yar harara kafin ya ce uban waye kiran ki wani abu ya daki kirjinta bata san lokacin da ta rama hararar ba ta ce ya kamata ka daina zakin iyaye na haka nan suna kabari ni da ta hada maka zage ni amma iyaye na wallahi ba zan dauka ba za ki rama ni ya miƙe tsaye ta rike ƙugu ban sani ba ka ban haƙƙi na idan kaga za ka iya ban idan ba za ka bani ba na yi ma Allah ya isa zai kwaɗa mata mari mami ta shigo kai kai faɗan ne me ta yi maka sai kawai ya juya ya sama ke uwa ni me ya haɗa ku ta yi shiru umar ta yi tsaki ke ina na ki kuɗin bai bayar ba au ko a kansa kuke rigimar ne me ya ce da ki a bai yi magana ba ta ɗauki waya ina albashin uwa ne to barkanka ta je waya kin ji ashe kuɗin ne suka ƙara ya ce ki hausa mu ki karɓo ta zara ido ta daki kirji ye mami idanuwan tana kan waya ba ta lura da kiɗimewar da umai mata ba tana ci gaba da latsa wayar cikin laliban wata lamba ta ce maza ki je ki karɓo babu ruwan ki da shi da kin karɓo ki sauko abinki ta karasa maganar tare da jiyowa ta kalle ta tsaye ta yi tana zara ido mami ko dai mu je tare da ke ba ni hawa sama yanzu dan ƙani da ki je ki karɓo idan kuma kin yafe ne to ta yi sukuti kafin dabara ta faɗo mata ta shige can kuryar ɗakin mami ta ɗauko wayarta, ta don koda yana ƙara kulle ta ta kira ta ta sanya cikin zani bisa ciki ta ja riga ta buɗe wata durowa inda take ajiye kayan gyaran kumba ta ciro riza ta dantse a hannu ta fito mami na zolayarta. ta yan uwa ni baki har umaran kunne ta lissafe ta ƙare za a sha kuɗi duk suka yi dariya ta haye sama baya ko ina ta duba gabanta ya ƙara faɗuwa kilibabbe yana ɗaki kwance kamar mace duk ya shirya kayan mata cikin ɗaki shi ga mai kuɗi ta yatsa na fuska ta taɓa baki sannan ta banka kofar ya zabi da zaune yana ganin ta yi duka mata tsawa ayumat ke baki iya sallama ba kuma ba za ki yi nokin ba ba ki izini za ki faɗo man ɗaki haka gatsal idan kika tarar da ni cikin wani hali fa wani hali bayan wannan da na san ka da shi na masifa daga buɗe kofa ka hayayyafo mana da bala'i kamar ka haife ni are you serious ya faɗa tare da dirkowa Koma ke sallama, ta rike kogo ba zan koma ba yau dai kam sai kuma a taru wani jikon. Ya tankaro ta a hasala ta fara kwana. Suka fara zagayen ɗakin yana son cafkota ta ki tsayawa. ka ban kuɗi na amfata ni yau na ga jaraba kai kullum kamar kana jira na jiran ki nake dan ubanki yayin kuro zai kama ta ta haye gada ta yi tsalle ni yake takawa gado ya zaro ido na je na taka ka ban haƙƙina mana in tafi ko zan tsaya ne ka gaya min azaba ya yi tsalle ya haye gadon ta durko ƙasa hannunta ya kaɗo wata robar mai da bai rufe daidai ba a diresin miro ya fara zaba rezar da ke hannunta ta yanke ta sam ta manta da ta ɗauko reza ta yi saurin wurgi da ita jini ya fara zuba ya zaro ido muguwa yau ma zuwa kika yi ki yanka ni ta ɓalla mashi harara hannunta dafe haka nan zaka kira ni in zo ne ta kai duba ga hannunta ran nan ma mama mamaya ta kai ya mame ta ya dirko gabanta tare da dankota amma sai sulbin mai ya kwashe shi da shi din da ita suka faɗi rikita ta baya ya haye ruwan cikinta na shiga uku ta faɗa da ƙarfi jikinsa ya wani bada tsam tun da yake a rayuwarsa bai taba rike hannun mace ba ko gaisa gaisawa baya yi da su a duk suka haɗu kuma kowace ƙasa waje kallabinta ya cire an mata sabuwar kallaba kana duk ta rufe mata fuska da ƙura mata ido me yasa yarinyar nan ba ta da tsoro na ne ta yi kicin kicin malam da Allah daga na kada ka karya ne ko motsi bai yi bai kura mata ido ta samu da ƙyar ta zaro hannun da ta danne ta yi ta yi ta ture shi ta kasa kai dai mugu ne wallahi ta faɗa da kyar da azaba ta ishe ta sai ta wawuro ta da ƙarfi ta ciji ya tsila a wahale yana faɗin kai kai ni kika ce za ta dauki kallabin za ta kwasa a guje riko hannunta da ƙarfi ta faɗo bisa shi sai kawai ta rushe da kuka ya kura mata ido kawai yana kallanta kuka take yi tsakaninta da Allah sai ya ki sakin hannun a hankali ya tashi ita ma ta miƙe ya kalle ta zan baki kuɗin ki ne kar ki gudu ya faɗa a hankali kawai ya rasa menene yasa ta yin sanyi yana juyawa ta kwasa da gudu za ta bar ɗakin ya bi ta ya riko kai me yasa yake da kafiya ne ya daka mata tsawa tare da sanya ma ɗakin ki ya sake ta ya juya ina zaki ji hannunki da ciwo haka ko baki ga yadda kika ɓata min jiki da jini ba hello ga yanan ya kulle ɗaki zai da ke ni ya waigo da sauri ya ganta tsaye tana waya sai kawai ya juya ya ci gaba da abin da yake yi His edward sai ɗauko, zo in miki dressing, ba na so ya yi mata wani kallo cike da takaici, zan zan taimaka miki, ba na so, da yan baka hannun nan ka taimake ni, na ta yin tsaya haka jinin ya tsiyaye. Zai yi magana ya ji bugun kofa. Madaki, buɗe ka da ranka ya ɓaci. Ya kalle ta rai a ɓaci kawai ya wuce, da sauri ta shigo, me ta maka haka da ke ta. Ƙarya take yi, ga nan yankewa ta yi zan taimaka mata take ma rashin kunya. Za ta fita na rufe kofar, shine fa na tana kiran ki a baya. ya aka yi ta yanke daga karɓar kuɗi ta ɗaga mishi tsawa zai yi magana kana hauka ne menene ke damun kawai ganin ranta ya mungun ɓaci ya sa ya yi shiru kawai ta ci gaba da faɗa sosai ya ƙura ma umai mai ido ko za ta yi bayani amma ta yi shiru mami tambayar ta ina ta samu reza wallahi da abin da ta zo na rantse da Allah babu ruwa na ya daga hannuwa sama inda yara ke yi uwa ne ina kika samu reza ya aka yi kuma kika yanke gabanta ya faɗi anya za ta faɗa wa mami wurin guje-guje ne to me yasa su haka rashin sallamar da ta yi kuma ta bi shi da rashin kunya wallahi babu ruwa na aikin ji ta yi shiru kai wannan wauta ta ki uwa na Allah ya raba ki da ita ka hanzar ta daure mata hannun na baro baki ciki ta juya har ta kai bakin kofa ta tsaya ganin ta biyo ta ta riko ta ina za ki bi ni haka je ne daure miki hannun ki sauko ina jiran ki za raka ni anguwa ta ja kofar ta isa gun dan akwatin ta fiddo bandeji ya rike mata hannu sakar ni zan yi da kaina ya gwada mata ido wallahi mamaki take bashi ba za a saki ba ya danke hannun tai tai ta kasa kwacewa ya ɗauko auduga da spirit ya goge jinin da hannu ɗaya hannu ɗaya rage da ita na tsani shishigi wallahi na ce ba so bani so kamar dole ya kalle ta har zai yi magana sai kawai ta bashi dariya ya yi ɗan murmushi kaɗan ya ci gaba ya ɗaura wurin to ka sake ni tun da ka kare malam idan kika ƙara magana zan ɗauko rezar can da kika iyar in farfarda hannunki sannan kuwa zan iya ko ta yi miyau a tsorace ya kusa sakin dariya ga tsinannen tsoro kacin fada ya fada a zuci ya sa a aljihu ya dauko daurin kuɗi na ɗari biyar biyar ya warka mata a jiki sannan ya saki hannun kirki dubu talatin kuɗin aikinki ta yi saurin kallonsa ko ni yaron ki ne da zan kirga in baki ta kalli kudin ai duk kwara biyu dubu ɗaya kenan kada ya fahimci bata iya lissafi ba ya kara naina ta sai kawai ta kwance ya kaura mata ido ta daddaye tsakaninta da Allah tana haɗa biyu biyu tana cewa ɗaya biyu uku hudu ke yi a zuci kin cika min kunne ta balla mishi harara da Allah ne ka duda ta ƙara lalowa sai kawai ya bushe da dariya ta ƙara hararsa ta ci gaba sai da ta kai sha takwas ce malama kina batan lokaci kirga kamar kina lissafin gero inna lillahi ta rabka salati ta watsa mishi kuɗin an kirga tun da ba za ka iya yin shiru in kirga ba ya ɗaura fuska ya watsa mata kuɗin ita ma wallahi sai kin kirga kudin ki yau ko za ki rasa ta buga tsaki mami ta gaji da jira ta kira ta a waya ya fige wayar ya sa hansuri uwa na ko in tafi tafi mami tana gyaran ɗaki ne za ta yi magana ya toshe mata baki saboda rashin imani za ka sanya ta aiki ga yankewa ya kalli umaimar ita ce ta ce za ta yi sai ka biya mata hello hello mami ba a ji ya ratsa wayar yaudara to wallahi sai na faɗa mata karya. ya buge bakin idan kika zage ni sai kin wahala kirga kudin ki bani wuri ta zamburo baki mugu ta fada ciki ciki me kika ce ban sani ba ta fada tare da fara kirga kallanta yake yi tsakani da Allah tana da kyau yarinya ce karama ya dan yi jimme bi ta yi 14 to 15 years Pretty and crazy yarinya karama amma ta raina shi wai me yasa ba ta tsoro na kawai sai ya yana son sanin amsar dalilin da yasa ba ta da tsoron sa ƙara kus ka kanka ta tofa mishi miyau ya firgigit ke kina hauka ne ni ce kai tun da zan ina ta na gama kakuran ido ta watsa mishi ragowar dubu ashirin ɗinsa ga ragowar ka ta damke ta damtsina ta za ta miƙe ya janyo ta ina zaki zaki fidda min dubu goma wacce zaki rinka biya na kaya na da kika bata a baya ko zan dauki asara ne sabbin shaddodi na kowane kin wulakantar zaki fidda dubu uku kuɗin mai da na na da na kai ki gida ranar da kika yi dare zaki fidda dubu biyar wanda shi ma zan rinka cirewa yankan da kika yi min na yi asarar jini na sai dubu biyu kuɗin energy na da na U.S yau kika sanya ni gudu a ɗakin nan sannan zan fidda dubu biyar bisa ga alfarmar baki san dokar ba daga yau za ta fara aiki duk rashin kunya da maganganun da zaki yi man nan gaba zan fitar da kuɗin su sai ki ware dubu biyar ki ban sauran wallahi na san za a yi haka duk laifin na mansura ne umar baka da haƙuri ko kaɗan ta shigo tana bambami na ji jiya kana son a gyara ma daki ne na bar sallafa amma ba za ta ƙara hawowa saman ba daman ni ke tilasta mata muje uwa ne mami yarinyar nan farashin kunya take yi mani ina faɗa tana faɗa dubi take na kawai ina fitowa na ganta take ba halin in tambaye ta na faɗa mishi ke ce kika turo ni har rantsuwa na yi mishi amma bai yarda ba an ki a yarda dau mami ta banka mishi harara wai ta yi gaba abinta ai ba za ta kuma zuwa ba sai ka yi hakuri da gyaran saman surar. Ganin kana yabawa da nata ne yasa nake tilasta mata. Auni yanzu laifi na kika gani dan me zan ga laifinka tun da kai ta tarar. Mami ta nuna shi da ya tsare ya bata tun da ka nuna ban isa da kai ba ka je madaki abinda duka iya ka yi. yarinya ya ba uwa ba uba inda take ba ta ji daɗi ba nan ɗin ma ka takura ta ka hana 'yar mutane shan ruwa kai haka aka yi maka to wallahi ka ji tsoron Allah na faɗa maka ta fice jikinsa ya yi mungun sanyi tabbas yau yarinyar nan bata yi niyyar biye mishi ba ƙure ta yayi to ai kuma ni shirin nata ke ban iya jurewa a wurguje ya shirya ya sauko sai mazure yake yi ta inda zai ganta sumi sumi ta fito tana goge kwalla fuskar ta duk ta yi ja kawai sai ya ji wani iri alamar rashin yin daidai ta saci sa kawai ta gitta shi ya bi ta da kallo ya san ko ya bi ta wurin mami share shi za ta yi sai kawai ya fice duk ta yi ranar har yanzu gabanta bai daina faduwa ba ita bata taba ganin babban mutum ba kaya ba sai yau madaki na da kyau amma ba shi da kirki matarsa ta gama shiga uku ta fada a fili mansura ta same ta ta bata hakuri ta ce ba komi tunda na gama mama zan tafi gida ta kalle ta a natsi zo nan uwa ne ta kamo hannunta tare da zaunar da ita bisa kujera kusa da ita kin yi sukuku idan kika biye wa madaki ko ruwa ba za ki sha ba haka yake kwanaki da ya taso wata mai aiki na dole ta hakura da aikin wai kazama ce ke ko yayi a gama muna nan tare insha Allah aure ka raba mu ta yi kawai duka fa yanzu karfe biyu ki yi zaman ki kinji za ta yi magana ta ce a ah, ke dauko mana tsamiyar birin nan mu birin rike ta sai ta kwashe da dariya shi kenan ta wasance suna sha suna raha kamar kullum ya shigo ke da jakar sistem dinsa tana ganin sa jikinta ya sanyi a ah, mami kurmusin me ake yi ya fada irin sana kan mai yana kallon yanayin yadda take tsotsar abin a bakinta murmushi ma mai ta kurma sun tsamiyar bari. a bani in sha ta dube shi da sauri ganin ya miko hannu ta ce uwa ni mi mishi ta fada tana yar dariya Afkin ga yana zuwa in ji mami ta miƙe ta shiga ciki da hanzari alamar wani abu ta tana ta dauko ledar ta ijiye mishi kasan kafafuwarsa ta bar shi da hannu sake a hannu zaki ban ta ɗauko ta mika mishi tare da miƙewa za ta bar wurin ya yi saurin riko hannunta wai kai idan baka taɓa na ba baka jin daɗi da ya sauri ya sake ta to ki koma ki zauna sannan ki daina gegen matsawa ko ki tashi daga inda yake matakar ina miki magana yanzu magana kake min ka ce in ba ka na baka sai mai ya shamar sai ki zauna ki rinka barewa kina miko min yadda yake yi wa mami ba zan yi ba ko kai mami ne ya fanci ta ta faɗa jikinsa ke bakin ki bai mutuwa ko ya matse ta sakarni malam ko gantsara muka cizo mansura ta fito uwa niki zo in ji maganar ta tsaya ganin madaki ta yunkura ya kara rike ta je ki ce tana zuwa ta yi baya da sauri kwalla suka shatato mata ya su da kallo duk tsiwar ta bata da wuyar kuka ya haɗa ta. ɗauko ki ban sannan ki tafi ta ga ba sarki sai Allah ta ɗauko ga hannuwansa duka rike da ita sai ya buɗe baki ta ɓalla mishi harara sannan ta watsa mishi ya sake ta barkan ki yarinya da tuni ta shige ciki da gudu ya bi bayanta da kallo gani mama zo nan ki tsaya ni gyaran sarka ya tashi ya sama cikin nishadi yana tsotsa cewa ya a kira min ke kada ya miki wata muguntar ai cikin satin nan dai sai tafi jamani ki huta murmushi kai umaima ta yi mami ba za ta bar yarinyar nan ta zo ba ko na kira ya ɗauki waya hello mami dan girman Allah ki bar yarinyar nan ta zo ta gyara min ɗaki wallahi kin ji na yi rantsuwa ba zan kuma sa ta kuka ba na daina miye mata please ka tabbatar wallahi e kin ji na yi rantsuwa shikenan ta ije an je ki gyara mishi ɗakin ki sauko ba ta san lokacin da ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta kalle ta zuwa saman ke da wannan salatin to ba za ke ba wallahi ina dalili kyale shi ai shi ya jiyo ta langabar da kai dan Allah mamatan da na gama in tafi to sai ta ya kama ta yanzu har ta fi sha'awar tafiya gida da zama da ita saboda masifar malaki tashi ki tafi kin ji zambar ta mike tana murna ta bi ta da kallo shiru shiru sai kawai ya sauko bai san kowa ce ce ba za ta wuce ya ce ke ina yarinyar mami yanzu kuwa ta tafi gida wat ya daka mata tsawa har ta dan firgita eh ciki mami mami yana bude kofa ya fara masifa kin ga abin da yake faɗa miki ko yarinyar nan fa ta tafi gida eh ina sanar da hakan yayi turus ka firgita yar mutane kwata kwata yanzu ba ta sha'awar zama gidan nan duk ta tsorata ka hana ta sakewa wannan masifar taka ta yi yawa shine kika bata dama ta tafi fine kawai ya juya yayi sama gashi ya rarratsa wayar da yake da nambar ta dan bai wani tsaya sai ban ba ya ja dogon tsaki sai kawai ya fara hada jakunkuna umaima kuwa tana fita gidan ta manta komai cikin sa'a tana zuwa ta tarar amaido wuta ta kwashi kayanta ta nufi gidan alhaji yakuba guga karfe shida na safe tana lazumi ya shigo mami zan tafi Jamuni sai allah ya mana dawowa yau ne ina ce sai jibi yi eh, akwai shirye-shiryen da zan yi ne ya mike ta shi da kallo a dawo lafiya ya wuce ina fushi tunanin umaima zai zauta shi mami kuma na babbakewa gare ya yi nesa da gidan watakila zai mance da su abin abinda madaki bai sani ba zamansa gidan a haka ne sauƙinsa domin da ya tafi sai da ya gwammace kiɗa da karatu kusan zaucewa ya hatta matan ƙasar nan sai da suka rika rikidewa suna koma mishi umaima kan bala'i kada fa a ce son yarinyar nan da ke yi inna lillahi ya Allah kada ka yi min wannan jarabawa. Umaima kuwa gida ya zama mata gwanin daɗi ta warware ga kwanciyar hankali ba fitinar madaki ga cimar daɗi nan da nan jikinta ya canza duk inda yake a dama ya taso gida kuma ta kulle ita da lababatu saboda hasafin da take yi mata haɓoye ko kayanta ma ta daina taɓa ta karɓi kuɗi gun hajiya ta yanko masu yan material masu arha kala kala aka yi mata dogayen riguna kala uku wasu kuma ta yi da siket kala biyu sannan ta yanko hijabai ita da mami kala kala har ta bai wa lababatu biyu a ciki Umaima na da kokari har ta shiga hizib na talatin da kuma gama hadisai biyu. Haƙul mubin na ɗaya da na biyu ta shiga bulugul mara. Duk yaran gidan yanzu ita ke masa kare. Cikin sati uku ta canza sosai girma ya zo mata lokaci ɗaya. Kirjinta ya cika sosai duk bayan kwana biyu take hawa sama tana gyara masa. Haka za ta kunna gwanja ta yi ta tikar rawa tana aiki sannan idan ta gama ta yi mai isar ta sannan ta sauko. Ko sunan maraki ba ta son ta jan ambata ta gama sanarsa a zuci. 'yarta ba ta ƙaunar ƙara jinsa. gare shi kuwa abin ba haka yake ba ya kagara ya dawo wani lokacin yana jin hayaniyarta idan suna waya da mami kamar ya ce mata ba na ita ko tambayar ta ya kasa yi ina uwaninki ya dan karo mata tsaraba dogayen riguna kayan shafa da tsararraka tunda ya siyi kayan yake tunanin idan zai bata me zai ce ko ko ya ba mami ne ta bata kara ta ki karba haka dai ake kullum ba canji oga umar madakin sanye take da doguwar rigar material fari da flowers pink ɗinkin ya kame mata gugu ta kaso kallabi tana faman gyara mishi gado mami na falo ta gama kamar daga sama ta washe baki saukar bazata ya yi yar dariya suka gaisa ya fara dube-dube kamar uwan ta san da zuwan kawai lahi tana ta cewa sai gobe za ta gyara ma sama ko me ta gani kuma dai ta tafi yanzu ma ai ta kusan gamawa Zumbur ya mike ku hau man da jakunkuna na sama ɗaya bayan su. Mayin bari na dan watsa ruwa na gaji. Ai dole da gajiya kam. Da yake ɗakin buɗe yake sai kawai ta ga ana shigowa da jakunkuna. Ta zaro ido ta yi wa tsalla ta dirko. Ya dawo ne. Ga ma shaida ya faɗa lokacin da ya kunno kai. Gabanta ya wani irin faɗuwa ya kura mata ido. ta Bala in canza mishi ya fara taku zuwa inda take tsaye tana yar kirma ta fara yin baya baya yana biyu ta har sai da ta kure ma bango yasa hannuwansa duka ya dafa bangon yayi mata katanga tare da sun sunkuyowa daidai fuskarsa fuskarsa mai tuk ke baki iya gaisuwa ba ko kin fi karfin kiman sannan da zuwa ta dago kai aikenka nayi me yasa kake da neman dalili ta ingije shi aifa ka dawo ya fisgo ta da karfi ya buga bayanta a bango aifa na dawo ni da gida na kake fadan aifa na dawo watan baki so na dawo ba ko kwarai ban wata muguwar matsa yi mata ta yi shiru sai kawai ta fara kwalla ya kura mata ido sannan ya sake ta a hankali ya dan ja baya ta kwasa da gudu ya bi ta da kallo so mai saurare bari mu dakata a nan mu na gaba za mu tashi inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya za mu tashi inda muka tsaya